الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haɗuwa a wannan masallaci na tsawon fita, wanda yake a birnin london tsawon street a wannan yammaci na sha bakwai ko Hmm. ga watan ramadan dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida wanda ya daidai da ranar sha bakwai ga watan march dubu ɗaya dubu biyu da ishirin da biyar mun taro a wannan masallaci na seven sisters domin ci gaba da tafsirin alƙur'ani wanda muke yi a wannan yammaci na ramadan wannan shine majalisi na goma sha bakwai inshallah uh, inshallah ta'ala we are here in seven sisters to proceed to our tafsir this is the 17th sitting we are still in Surah Al-An'am so inshallah ta'ala as usual Monday, Tuesday, the and uh, Thursday, inshallah, after the clarification in English, in Arabic, in, in language, then summary in English, inshallah ta'ala. Inshallah, may Allah accept our ibadat. Now, Bismillah wa aqsamu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية لا يؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت hatta yu'minun Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wa aqsamu billahi jahada aymanihim sun rantse da Allah iyakar rantsuwarsu sun yi rantsuwa mai ƙarfi shi ne malar jihada imani lain jatun ayatun in dai wata aya ta zo musu mana idan Allah subhanahu wata ala ya aiko da wata aya ko wata mu'ujiza Wasu ke gaskata annabta annabi sallallahu alaihi wa sallam to la yu'minu biya za su imani da ita la yu'minu biya za su imani da wannan ayar da ta zo musu mana sun nemi a nan sun ya kawo musu ayoyi kamar yadda aka ba wa samudawa taguwa kamar yadda aka ba wa annabi isa ya zama yana warkar da masu cutar kuturta sannan kuma da izinin allah in ya taɓa makaho ma yana dawowa ya ci gaba da gani sun roƙi ayoyi irin na annabawa da kuma irin sanda wacce aka bawa annabi musa alaihi salam wacce idan ya taɓa ta in ya jefa ta take zama maciciya to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya ce su ce rai jafin ayatun in dai wata aya irin wannan ta zo musu to rayu minun da biya tabbas za su yi imani da ita Allah maɗaukakin sarki ce kul innamal ayatu inda Allah ku gaya ka gaya musu cewa su ayoyin nan a wajen Allah take mana Allah subhanahu shi shine wanda yake zuwa da waɗannan ayoyin idan ya so shi ne ma'anar kul innamal ayatu inda ba wa ma yash'irukum annaha idza ja'at la yu'minun me ya sanar da ku cewa ko da ma ayoyin sun zo ba za su yi imani ba ma'ana akwai waɗanda ko da ma ayoyin sun zo musu ba za su taɓa yin imani ba saboda Allah subhanahu ta'ala ya raga ya rubuta cikin fil su kafin إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون waɗanda suke Allah ya rubuta tintintin su kafirai ne ko ka yi musu gargaɗi ko kada musu gargaɗi to ba su taɓa yin imani ba ko musu gargaɗi ko kada ka musu gargaɗi ba imani ba Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal ladina haqqat alaihim waɗanda Allah ya riga ya ƙaddara kalmar azaba ta hau kansu ta la'amla an da jihar na miran tilaki na ta ajiye ta cewa Allah zai cika wuta da mutane da kuma aljihu. to waɗanda wannan kalmar tuntun azar ta hau kansu to waɗannan mutanen ba su taɓa yin imani ba ko da kowace irin ara ta zo musu ba su taɓa yin imani ba shi yasa Allah subhanahu wataala ya ce ونقلب أفئدتهم آية تقرأ أما كافر مجي آية تقرأ سأشكرا شوانا آية وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها قل إنما الآيات عند الله وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون Allah subhanahu wa ta'ala says in this verse, and they swear their strongest cause by Allah, that if any kind of sign came, they will surely believe Say to them, O Prophet sallallahu alayhi wa sallam, signs are but with Allah alone. And what will make you foresee that even if it came, they will not believe it. Now, Allah says to the next verse, ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم ونذرهم في طغيانهم يعملون الله سبحانه وتعالى ونقلب أفئدتهم وأبصارهم za mu juya zukatansu da kuma makannansu Kamar lam bihi awwal marra ba za su imani ba kamar da tun farko ma ba su imanin ba zama nazaruhum fi tughyanihim ya'mahun mu bar su a cikin kafircin su suna ɗemuwa so duka ne waɗannan ayoyin suna ƙara ƙarfafa wasu ayoyin da muka bayanin su a baya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala yake bayani cewa babu wani mutum wanda zai imani sai idan Allah subhanahu wa ta'ala ya so ya imani walau sha'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a idan da ubangijinka ya so to da duk waɗanda suke cikin ƙasa to da sun yi imani afa ta tukulun nasa hatta kono mai kai yanzu ya Muhammad kai ne za ka iya takura ma mutane har su sai su zama mummunai? wa ma kana li nafsin an tu'mina illa izini illa babu wata rai da za ta iya yi imani ne da izinin Allah mu dinnan duk da muke musulmai Allah subhanahu wataala shine ya so mu zama musulmai shine ya so mu zama musulmai saboda ka shi yasa ya maimaita a surat Yunus yace innal ladina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yau, wadanda kalmar azaba ta ubangijin ta tabbata a gare su to ba ta bai imani ba kai walau ja'atun kullu ayatin hatta yawon azabar alim inda wata aya wacce take nuna mu'jizarka za ta zo musu ba su taɓa yin imani ba har sai idan sun ga azaba mai raɗaɗi ƙara idan suka ga azaba mai raɗaɗi ƙara a lokaci ne kawai za su imani saboda haka a takaice yana da matuƙar amfani mu sani cewa imani wani arziki ne daga Allah saboda haka duk mutumin da Allah subhanahu wa ta'ala ya bashi imani to yana da matukar amfani ya iya bakin kokarinsa ya ga cewa ya goge wa Allah kuma ya yawanta yin addu'a ya muƙallibar ƙulubin sarki ta kalbi a ladini ya mai ya zukata ka tabbatar da zuciyata a kan addininka saboda in ya su guda biyu na Allah subhanahu wa ta'ala a tsakaninsu duka zukata biyu saboda haka Allah yana iya zama da mutum ya zama arni cikin iftawar ido kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ɗayanku zai iya yin aiki irin aikin na irin aikin yan aljanna har sai ya zama tsakanin da aljanna da ya wuce abin da yake kamar zira'i ba sai littafin da Allah ya rubuta cewa shi ɗan wuta ne sai ya rinjaye shi sai aiki irin aikin ɗan wuta sai ya shiga cikin wuta ya ce kuma ɗayanku zai yi aiki irin aikin ɗan aljanna zai yi aiki irin aikin ɗan wuta har sai ya zo tsakaninsa da wutar bai wuce zira'i ba sai littafi sai ya rinjaye shi littafi sai ya rinjaye shi sai ya zo sai aiki irin aikin aljanna ko a najeriya akwai wacce kwanaki sai da ya rage bai wuce kwana biyu ta mutu ba allah ya azarta ta ta musulunta so shi yasa ba a so in ka ga arni ka yanke masa kauna da rahama allah idan allah ya yi ka musulmi kada ka dinga tunanin ruwa ta sha dole sai ranka ya fita kana da imani sannan ne kake da tabbacin cewa ka sha ka samu nasa amma in dai baka za ka kubuta ba to za ka iya tabbatarwa da kanka cewa ka samu rahama ko ka samu nasara Allah ya ba mu da cewa na rinza ba sahi ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا أول مرة في طغيانهم يعمهون Allah subhanahu wa ta'ala says to the Holy Prophet and all uh, Ummah of the Islam, and we shall turn their hearts and their eyes away. As they refuse to breathe therein for the third time, and we shall leave them in their trespass to wander blindly. Uh, may Allah in Islam. Now, ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهدون الله سبحانه وتعالى حريا سوء إلى من mana إلى kangare wadda kafirai saboda haka shekara ya waje mutum ya dinka roƙon Allah ya tabbatar da shi a cikin musulunci Allah maɗaukakin sarki ya ce walau annana ilai yiwon mala'ika. inda a ce za mu sauko da mala'iku su gansu kamar yadda suka nema suka nema a wajen annabi sallallahu alaihi wa sallam suka ce laula unzila malaika almalaikatu auna rarrafa nan. idan ma da za a sauka mana da mala'iku ko mu ga ubangijinmu to Allah ya ce wannan ɗin inda za a yi ba su imani shi ne ma'anar walau an na na nazzalna ilayhim mala'ika a ga mala'iku ga sunan suna yawo kamar yadda suka ce mali hada rasul ko ya kula ta'am wa yamshi fil aswaq laula unzila alayhi malakun zaya kunu ma'ahu da zira wai ya za a yi wai manzan nan a ce shi wai ya ta yawo a bayan ƙasar shi shi kaɗai to me zai sa ba a ɗauka mai da mala'iku ba su dinga yawo da shi suna taimaka masa to Allah subhanahu wata'ala ya ce inda a ce za a yi haka kamar da suka nema ya Allah ya kawo suratul Isra to inda a ce za a yi haka za su yi imani ba ina ba su mun gani Shi ya ce wa kallamahum al-mauta sannan a samu matattu su ma su zo su yi magana ce e lallai mun ji mun gani cewa abin da manzo ya zo muku gaskiya ne matattu su fito daga kabari su ba su labari duk da haka ba su imani ba kai wa hashauna alaihim kullu shay'in qubla ku taso musu da ko da jama'a jama'a daga kowane abu duk su zo su tabbatar da naftarka. to ma kanu ne yu'minu illa an yi Allah za su yi imani masu idan Allah ya so wato wannan sura ta an'am kasancewa ta ƙunshi tauhidi akwai abubuwa masu ban tsoro a cikinta akwai abubuwa waɗanda suke da ban tsoro a cikin wannan suwar ta an'am dole ka ji tsoron Allah ba Allah ya ce duk hujje da ka gani ba za su yi imani ba to ya za ka yi kina ma ne illa an yasha Allah ba su taɓa yin imani ba illa an yasha Allah sai idan ubangiji ne ya so walakin na aksarahum yajhalun sai dai mafiya yawancinsu yajharun sai su kaga har anan din ma dai Allah subhanahu wataala yana fara maimaitawa ne cewa shi ya san waɗanda suke musulunta shi ya san waɗanda suke shiryawa kamar yadda Allah subhanahu wataala yake faɗa ya ce sun ce ƙarulan nu'umina hatta nu'uta misla ma utiya rasulullah ba za mu imani ba har sai an ba mu irin abin da ake ba wa manzanni sai Allah subhanahu wa ya ce Allahu a'lamu haifu ya ji Allah shi ne ya san inda yake ajiye manzancinsa amma sai ya ce sai yusibu alladhina ajramu sabarun inda Allah wa azabun shadidun bima kanu yankurun waɗanda suke mujirmai za su samu kaskanci daga Allah za su samu kuma azaba wacce take a ah, mai tsanani kima kanu kuhun saboda abin da suka kasance suna aikatawa na makirci ina fatan mun gani saboda Allah su fara wata yake cewa wa kallama al a Shauna a alaihim كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون فيك وكذلك جعلنا وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا زخرف, زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون الله سبحانه وتعالى وكذلك جعلنا لكل kamar yadda ka gani to haka kowanne annabi muke sanya mai abokan gaba daga shedanin mutane da kuma shedanin a da kuma shekarun aljanu shi ne waka zalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al kamar yadda ka gani haka muke sanya abokan gaba daga shekarun aljanu da kuma shekarun mutane ga kowanne annabi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam yana samun haƙurantarwa daga Allah maɗaukacin zai saboda duk adawar da yake gani to ya sani cewa annabawan da suka zo gabanin shi su ma sun fuskanci irin wannan adawa ina fatan mun gani saboda haka domin ya samu sauƙi a zuciyar shi kamar yadda Allah yake cewa a suratu hud وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك muna baka labarin a annabawa manzanni waɗanda suka gabace ka domin mu tabbatar da zuciyarka saboda haka Allah subhanahu wata ta'ala yana ƙoƙarin tabbatar da zuciya na sallallahu alaihi wa sallam ne shi yasa yake ba shi labarin annabawan da suka gabata ina fatan mun gani a cikin wannan ayar za mu fahimci cewa kamar yadda akwai shekaru a aljihu to akwai shekaru a mutane akwai hadisin da aka rawaito duk da hanyoyin da suna da rauni amma wasu malaman sun ce in an tattara hanyoyin zai iya inganta A sallallahu alaihi wasallam ya ce da Abu zarar Gifari ya nemi tsari daga shedanin mutane kuma ya nemi tsari daga shedanin Sau saboda haka yana da kyau mutum ya dinga neman tsari kuma mutum ya dinga yawaita karanta kulawu zai guda biyu waɗanda sun nemi sai daga duka biyu wal a'udhu bi rabbil falaq min sharri ma khalaqa kaga min sharri ma khalaqa ya ƙunshi duk sharri abin da Allah ya halitta sawa'un daga mutane ne ko daga aljanu ne sannan idan ka zo kul a'udhu bi rabbin nas malikin nas ilahin nas ka zan ka nemi tsari daga waswasi za ka ce mirin cinnati wannan na daga waɗanda suke ciya wannan wasu wasu minan cinnati daga aljanu wannan da kuma mutane ina fatan mun gani saboda haka yake cewa yuhi ba abubuwan ila ba abu sashin su idan sun haɗu yana gaya wa sashi abin da ya yi mara kyau idan ka haɗu da juna ce wance ya ce shi ya batar da mutum kaza wance ya ce ya batar da mutum kaza Allah ya ce zuhun firqaun suna faɗan magana wacce take a ta tana da kawa wuraren saboda mu. amma sai Allah ya ƙara cewa walau sha'a rabbuka ma fa'alu inda ubangijinka ya so to da ba su aikata hakan ba mana duk abin da ka gani yana faruwa ne da izinin Allah amma kamar yadda muka yi bayani jiya mun yi bayani cewa a mun yi bayani cewa kamar yadda muka yi bayani jiya mun yi bayani cewa Allah ya ba wa ɗan adam hankali saboda haka shi ya sa Allah subhanahu wa ta'ala yake kama ɗan adam idan ya yi kuskure saboda Allah Ubangiji ya ba wa ɗan adam hankali wanda zai bambance tsakanin daidai da abin da ba daidai ba saboda ɗan adam ma yana da mashi'a shi yasa duk da Allah ne ke kaddarawa amma in ka aikata zubi Allah zai kama ka ne walau kama rabbuka ka fa'alu kuma wa ma bar su wa ma tarun da abin da suke kirkira na karya wani tasirawa نعم. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون Allah subhanahu wa ta'ala says, And so we have appointed for every prophet enemies, enemies in devil among mankind and jinn, inspiring one another with adorned speech as a delusion. If your Lord had so weak they will not have done it. So leave them alone with their fabrications, with their lies. فذرهم وما يفترون ولتسمع ولتصدى إليه أفئدة الذين لا أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا وليقترفوا ما هم مقترفون نعم الله سبحانه وتعالى يكتشف ولتفضى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة كما دومن زكاة وأندى بس إيمان دلائرة با سكركتا زوع قوانا وليرضوه دل في ردلشي وليقترفوا ما هم مقترفون har yanzu Allah subhanahu ta'ala yana bayani ne a kan irin yadda a cikin ƙudurarsa da kuma hikimarsa Allah subhanahu ta'ala ya sanya shidanu daga cikin mutane da kuma cikin aljinu saboda haka Allah subhanahu ya yake cewa mun yi haka ne domin zukatan waɗanda ba su imani da lahira ba su karkata zuwa ga haka wani yarda don su yarda da shi wani tare kuma makaraitun kuma su aikata zulubar da za su aikata saboda haka duk abin da ka gani da izinin Allah yake faruwa amma ba a dangantawa Allah mummunan abu wa shi yasa kaga annabi sallallahu alaihi wa sallam lokacin da annabi ibrahim alaihi salam afwan lokacin da yake bayani akan ni'imar Allah sai ce wallazi huwa yuqimuni wa yasqi shine wanda yake ciyar da ni kuma yake shayar da ni amma da yazo wajen rashin lafiya sai ce wa idza maridtu fahuwa ya fi idan ne rashin lafiya shi ne yake wakate ina fatan mun so yana da kyau mu yi ladabi ga Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma mu gamsu cewa Allah maɗaukakin sarki Allah maɗaukakin sarki komai da kudararsa yake faruwa amma a matsayin mu na ɗan adam za mu kafa hujja da wannan wajen yin shirka ko kuma wajen aikata sabo ba saboda Allah ya ba mu hankali wanda za mu bambance daidai da kuma kuskure shi Allah ya ba mu yanci na ولتضوى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون الله سبحانه وتعالى في says in this the heart of those who do not believe in the hereafter may incline to such, and that they may remain pleased with it, and uh, that they may commit what they are committing. Allah subhanahu wa ta'ala protect us from disbelieving and uh, from all kinds of sins. أفغير الله أبتغي حكما وهو حق أفغير الله أبتغي حكما مالك كل فانا أفغير الله أبتغي حكما أفغير أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Allah subhanahu wa ta'ala ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam ka gaya musu afa gairar Allahi abtaji hakaman wani yanzu Allah subhanahu wa ta'ala ba shi zan ajiye ɗauko wani ya zama shi ne alƙali ya zama shi ne mai hukunci kuma shi ba Allah nan وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا shi Ubangijin nan fa shi ne wanda ya saukar muku da littafi dalla-dalla. Wa huwa allazi anzala ilaykum al Shi ne wanda ya saukar muku da littafi dalla-dalla. Wallazi na atainahum al-kitaba. Waɗanda muka ba wa littafi يعلمون أنه منزل من ربك بالحق والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق سنسا وأن الكتاب كسياني جنك عبد الله بن السلام يا zo ya yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam tambayoyi waɗanda waɗannan فأوان ديكي سنسوسي yake sanin duk kuma ya amsa su shi yasa Allah subhanahu wataala yake cewa allazina atainahum alkitaba yatlunahu haqqa tilawati Wadanda muka ba su littafi yatlunahu haqqa tilawatihi suna karanta shi yadda ya kamata allazina atainahum alkitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka ba wa littafi sun san annabi sallallahu alaihi wasallam kama ya alifuna abina'ahu kamar yadda suka san ‘ya'yayensu kamar yadda suka san ‘ya'yayensu haka suka san annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wannan yana da cikin abin da yake nuna mana cewa lallai a zalunci ne musamman waɗanda suka zo kafin annabi sallallahu alaihi wa sallam su imani da shi shi ya cewa wa wallabi an zara ilan kuma kitabun fassara wallabi na ake na wani kitabu ya lamun annahu munasirun min rabbika bil ta fala takunanna ni da mumtari kada yi kokonto Allah ya ce da annabi sallallahu alaihi wa sallam a surat yunus fa in kunta fi shakkin mimma anzalna ilaika. idan kana kokwantar abin da muka saukar maka da shi to alladhi la yaqra'una al-kitaba min qablika ka tambayi waɗanda suke karanta littafi tun kafin ka zo tabbas gaskiya ta zo maka daga Allah don haka kada kai kokwanto annabi sallallahu alaihi wasallam an ce Allah ne mafi sani da ingancin waya yace ba sai ya tambaya ba ya zama da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa sau da ce sa ya ce wallazi na aka yi kitaba ya alamu na annahu munazzalun min rabbika bil haqq sun san cewa an saukar da shi daga ubangiji bil haqq fala takunanna min al mumtari kada ka zamo daga cikin waɗanda za su yi kokonto saboda ka duk wannan alƙur'anin ba kokonto a cikinsa shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala da haka ma ya buɗe alƙur'ani zalikal kitabu la raiba wannan littafin la raiba babu kokonto a cikin sa saboda haka shi yasa Allah ya ce da annabi sallallahu mana wasallam kunan fala takunanna minal mumtarin kada ka zama daga cikin masu kokonto rizza ba ka gina. أفغير الله أبتكي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا والذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه منزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين Allah subhanahu wa ta'ala says to the Holy Prophet sallallahu alayhi wa sallam, Shall I seek a judge other than Allah? While it is He who has sent down unto you the book. Explain in detail those unto whom we gave the book before you know that it is revealed from your Lord in truth. So be not you of those who doubt. So there is no any doubt in this book. It is from Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and uh, even all the mankind and jinn gathered together, they will not bring a book like uh, this Quran. Now, next for next وتمت كلمة ربك وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم الله سبحانه وتعالى يكتشوا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا kalmar ubangijinka da tsarin ubangijinka da abin da ubangijinka ya tsara tun tun ya cika sidikan da gaskiya wa ajilan da kuma adalci Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara duwan abu da zai faru tintin ne yanzu da abin da muke yi nan yanzu ɗari ne da Allah ya riga ya rubuta shi to amma shin tun da Allah ya riga ya tsara komai za mu zo mu ce ba za mu yi motsi ba ba za mu yi aiki ba tunda Allah ya riga ya tsara komai da komai a dole za mu tashi yi abin da ya kamata ba za mu ce dan Allah subhanahu wa ta'ala ya riga ya tsara komai ba za mu tashi mu motsi ba ba za mu faɗa ka ba duk Allah ya tsara komai haka za mu aiki kowa a cikin mu Allah subhanahu wa ta'ala zai yassara masa abin da ya sauƙaƙe masa kuma yi shi domin shi yanzu malam kamilun na tambaye ka da ɓangaren science da ɓangaren art wani ne ya fi wahala malam muhammad kuma ne an tsaka tsakanin art da science wani ya fi wahala science malam mutuwar kino da science da art wani ya fi wahala kwamfuta da hausa ko islami sai zole ko ara da yawa mutane haka suke fada kuma ba haka mai kawai kowa da abin da Allah ya sani masa a lokacin muna karatu a madina akwai wani ɗalibi ɗan da muka yi karatu da shi sunansa ba kundi kizaɗa sunansa kenan a 2002 duk kwamfuta ya ce ta wala malam da abin da ka tambaye shi na wani abu a cikin kwamfuta da ka zai zana maka shi amma yana jin kuma ya rasa guda bakwai yana jin turanci yana jin larabci yana jin faransanci yana jin yaren burundi yana jin wani yare da yake hada burundi da uganda yana jin tawahiliya hmm. amma wala abin da zai baka mamaki baya iya cin jarabawa a tafsiri da hadisi faruwaye hmm. hmm. amma yana cin kwamfuta malafaci science kuma da art art eh. shi ne eh, uh, irin su hausa islamic study law duk art ne yawwa kaga da yawa mutane za su ce maka science ya fi wahala ba haka bai kowa da abin da Allah ya tsaye masa a lokacin da muke tare da shi ya je ya yi jaraba a plus a kwamfuta ya ci amma a aji ba iya cin tafsiri ba iya samun fas a hadisi lokacin da mu za mu iya cin ɗari a rabon gado shi ba zai iya samun fas ba to kaga tsarewa ce ta Allah so ba wai science ya fi art a kowa da abin da Allah ya tsari masa wasu daga cikin waɗanda suka karanta science ɗin inda za su dawo art ba su wa wani alkhairi ba saboda Allah bai buɗa musu anan ba so wannan daga cikin fa'idarsa shi ne in kana da yara sai ya to ga abin da kake so yaron ka ya zama sai ka ga yaran naka ya fi karkata zuwa wani bangare to karkata kura mai ka ce dole sai yayi wannan bangare saboda kullum a yassaru lima kulika lahu kowa abin da Allah ya tsaye masa sai ka ganshi mai sauki yanzu wani za ka ga in zai buga kusa da guduma sau ɗari mara mutum wakil ka san guduma ko ka san guduma yawa to idan zai buga sau ɗari ba zai taɓa taɓa hannun shi ba amma yanzu aka bani ko aka baka in za ka buga kusa ila bugun farko za ka bugi ɗanya saboda Allah da ya sani ma ba ina fatan mun gane so ko Allah ya yassari masa da haka kalmomin ubangiji sun cika da adalci Allah ya riga ya kaddara komai da komai komai da komai Allah subhanahu wataala ya kaddara shi la mubaddil ne kalimati ba wanda zai canza so yanzu abin da Allah ya kaddara ba abin da zai iya canzawa kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Abdullahi ibn Abbas inda duk al'umma za su taru da niyyar amfani ka da wani abu ba su yi amfani da kai da komai ba sai da abin da Allah ya rubuta zai amfani ka inda za su tare da niyyar su cutar da kai da wani abu ba su iya cutar da kai da komai ba sai da abin da Allah ya kaddara zai cuce ka rufi a tilafila alƙalman da aka rubuta kaddara da su an ɗauke su wajen fasu suhu kuma gaba ɗaya ma gaba ɗaya takardun sun sun bushe don haka Allah shi ne mai iko a kan komai ko huwa sami'u Allah shine mai ci yana jin duk abin da yake faruwa duk da sabanin yarurrukan da mutane suke magana amma Allah yana jin kowa al'alimu Allah kuma shine masani a rizaba again وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم Allah subhanahu wa ta'ala says, And the word of your Lord has been fulfilled in truth and in justice. None can change his word, and he is the all-hearer and all-knower. So inshallah, I think we can stop at this stage. We can stop at verse number 115. Inshallah, tomorrow, quarter to five, we'll proceed. Now, we'll leave some minutes for question. If you have any question, either in uh, English or in Hausa, you can ask. Bismillah. Now, which one Uh, I came across, I was listening to um, one of the lecturers, and um, he recited a hadith narrated by Muawiyah um, regarding um, doing of things right after Salah, after the um, Farilla. Once you finish the um, those, you can't do the Sunnah right away unless until after you've done your Adkar and that then you can do it. The Prophet Muhammad prefers um, us to do those either before the Salah or when the salah finishes straight away, you cannot just, it's just like you join it. You do your salah, because you're in a hurry, straight away you get up to do that. It's, it's preferred to do it after your adkars, if you can, or you leave it when you go home and you do it. That's why I want a clarification, because I couldn't ask a question then doing that lecture. It, it, uh, it is like uh, the way you had it. If you finish Farilla after, if you finish Zuhur uh, or Maghrib or Isha, uh, uh, you, you, you, you will not join it with another voluntary prayer. You have to say something, either Allah, or even if you talk with somebody, after you talk with somebody, you can go direct to the voluntary prayer. But to join it together, uh, the Holy Prophet sallam, Enjoy us to do something after the uh, uh, perilla, after the fard, before we proceed to the nafila, to the voluntary prayer. I think uh, there is no any more clarification. It is the same, the same what you had from that uh, scholar. Thank you very much. illa kana yi da hausa ko da turanci duk wanda ka gada prayer like Maghrib. Now, after eh. the Imam had recited uh, Fatiha to Kitab, is it compulsory for the followers to also recite Fatiha or it's not compulsory? In Maghrib. In Maghrib. Well, I, if asking that uh, the followers in Maghrib, it is compulsory to them to recite Fatiha after Imam has finished his Fatiha. There are contrary views from the scholar. There are contrary views from the scholar, but uh, the better view is that it is compulsory to recite the Fatiha. Because the Holy Prophet says, says that, لا صلاة لمن لم يقرأ من القرآن and in another uh, tradition, he said, لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فقال لا تقرأوا إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم لا صلاة لمن لم يقرأ بها. He said, probably you are reading if you are behind your imam. He said, don't read except with Umm al-Quran because there is no prayer for somebody he didn't uh, cite it. Uh, the You understand? So it's better to read it because it is contrary view, but in marriage school it is not compulsory. Now, now, Bismillah, madam. yake bayan la'asar da bayan sallah asuba ana yin nafila ba a yin nafila annabi sallallahu alaihi wa ya hana yin nafila bayan a la'asar da kuma bayan a asuba sai dai kawai bayan sallar asuba idan akwai raka ta fajir wanda ya kufce ma baka samu ba to ya halatta za ka iya yin za ka iya ramar shi shi ne kawai to na ah. any question any question da ya ce wani ma idan iliman koma in yi fatiya compulsory ne sai ya compulsory ne sai ya zamanto cewa ya yi a sai ya yi bismillah in zai fara wata sura mustahabi ne duk sanda za ka karanta farkon sura ko a sallah ne ka karanta bismillah in dai ba suratul tauba ba ne saboda duk surorin alkur'ani Allah ya buɗe su da bismillah ne so za ka karanta kun kai fatiha za ka karanta samuwar sura sai ka yi bismillah Allah subhanahu ala ya ba mu da cewa ina ganin za mu takaita a nan saboda yanayin lokaci wanda yake da tambaya sai a ce ta zuwa gobe sai mu amsa saboda mu ba wa masu jiya abinci dama da kuma masu yin addu'a saboda a neman gafara da kuma neman biyan bukatu a daidai wannan lokacin da muke shirin wani baki Allah ya ba mu da cewa Allah ya sanya mu cikin bayan Allah na gari ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك Thank you.